A ƙoƙarin da take yi na samar da dawwammamin zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma, ƙungiyar miyati Allah a jihar Oyo ta hana mambobinta kiyon dare tare da ɗaukar babbar bindiga samfanin AK-47 a lokacin kiyon. Shugaban ƙungiyar Miyetti Allah na jihar Oyo, Alhaji Yakubu Bello ne ya bayyana hakan jin kaɗan da ya kai ziyara tare da jama'arsa a fadar sarkin Kisi, Oba Masud Oyekola waida Lawal don neman tubarikin sarkin a game da naɗin Alhaji Muhammadu Mufure, shugaban kungiyar Miyeti Allah a karamar hukumar Ereko a jihar Oyon. Kiwon dare kungiyar Miyeti Allah ba ta yadda da wannan kiwon dare ba ta hana kuma ta haramta. Wannan a jihar Oyo kenan koko a fadin Najeriya ne. Da jihar Oyo muka zauna muka yi wannan mitin wato ofis gwamna kuma an dakile wannan maganan kiwon dare an yi magana akai wanda aka samu yana kiwon dare to in aka kama shi gwamnati dole ne ta yi aiki a kan shi. Me yasa kuka ɗauki wannan matakin? To matakin nan wato akan neman zaman lafiya ne aka ɗauki wannan matakin akan kiwon dare don kiwon dare shi ke addasa fitina wanda take wanda bai san hawa bai san sauka ba wato ya zo ya fada mishi kamar tafiya da bindiga ko wasu makamai fa to maganar tafiya da bindiga in dai bindiga wato filani wanda yake ganga ke rike irin wannan bindiga jurka jurka kaga shi aka yadda da shi koko bindiga irin wannan mai kadi wani shine gwamnati ya aminta da shi wanda yake jambanga amma bindiga wanda yake AK47 da ka samu da wannan bindigan ya fita daga cikin filani makiyaya wannan gwamnati ta yi aiki a kansa Alhaji Muhammadu Mufure shine an ka naɗa shugaban ƙungiyar Miyeti Allah a ƙaramar hukumar Ereko ta jihar Oyo. Sa Allahu zan sa zaman lafiya tsakanin manoma da Fulani makiyaya kuma in sa Allahu abubuwan nan da suke da za a sanza yanzu za a tsarin zama mai kyau yanda za a shiga ba hannan zan haɗa kai jama'an mu da adalci. Ka san wannan rikici tsakanin makiyaya da manoma tsohon abu ne tun shekaru aru aru wani mataki za ka ɗauka. Zan yi ƙayin taro a tsakanin Fulani da manoma muna haɗu muna miti in Allah ya yarda kuma za mu kai karshen shi ta ikon Allah Ardon Kishi ma ya halarci taron sunan Muhammadu Bello Shikowa Ardon Kiji ya ka ga wannan taro na yau wallahi alhamdulillah mun gode ma Allah taron nan an je gaban sarki kuma abin da muke so duk a yi to alhamdulillah mun gode ka gamsu da yadda aka gudanar da wannan taro na yau na gamsu sosai na gamsu kuma ya mini da shugaban kungiyar manoma na Ereko. da ya dafa wa makiyayan yace suna son su samu zaman lafiya a tsakaninsu da makiyaya baya. Àlàáfíà náà la sì tọrọ láàrin àwọn Fúlàní àtàwọn tó jẹ́ àgbẹ̀. Wani mai kiɗi da waka ya waƙe makiyaya da manoman. Dan noma y'o muke so, kuma yau y'o muke so, kuma noma y'o na yi, yau kuma y'o y'o na yi. ku na waɗa ƙasa ga manoma kun ji yau in makiyaya kun ji mu dai zaman lafiya muke so. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.